على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تدعي عزيزي واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله شر العقل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصفة المشبهة باسم الفاعل الصفة المشبهة باسم الفاعل هي لفظ musawwir musawwir min masdar shi lafazi ne wanda yake masu wato an kirkiro shi daga masdar allazim shi an kirkiro shi ne daga masdar wanda yake lazim ba muta'addi ba lidilala ala subuhu dan nuni akan tabbata shi shi sifa ne wanda yake nuni akan tabbata an gane ba wai tajaddud ba shi ismul fa'il yana nuni akan tajaddud sabuntuwan abu idan mutum aka ce mai alƙa'in to ana nufin yana tsaye sifa ne yana tsaye amma tsaye wannan ba wai yana tabbata ba ne tsayuwa ne wanda yake zai iya canzawa ko da yaushe ba wai sifa ba ne wanda ya rizince shi wanda ba ya rabuwa da shi kama ce wanda mai haƙuri ne kaga haƙuri Allah ya halicce shi da haƙurin sifa ne wanda ya tabbata a cikin shi ba ya rabuwa da shi an gane wanda a ce misali mai mutuwa ne mutuwa sifa ne wanda ya rizinci jikin ɗan adam baya rabuwa da shi to irin wayannan sifofi masu rizimta wanda ba sa rabuwa da mutum to su ne ake kirkiro a sifa al-mushabba da fa'il gare su wa yaghlibu bina'uhu bina'uha min lazim babu fariha yana rinjaye wato gina shi daga wato lazim na babu fariha lazim wanda ya zo kan babu fariha galiba akan shi ake kira shi amin babu sharufa da kuma lazim da ya zo kan babu sharufa kamar yadda kowa ya san dama sharufa har abada lazim ne shi wa min gairil galib kuma yakan zo gairil galib na hau sayyidun wa mai mai shugabanci ga wanda suka mu shabbiya ne mayyitun mai mutuwa sayyidun mai shugabanci mayyitun mai mutuwa to ga wannan sayyidun da mayyitun duk sibobi ne wanda suke masu lizimtar mutum sifa ne mushabbiha min sada su daga sada ya fi wani sada lazim da shi mata ya mutu mata shi ma lazim da shi wa shaiku daga shaka ya shiku hmm. shaka ya shiku shaikan hmm. shek tsoho shaka ya tsufa ya shiku yana tsufa shaikan tsoho kaga shi ma shaikan din nan sifa ne mushabbiha an gane ku an kirkiro shi daga fi'ili wanda yake lazim ba muta'addi bane shi wa awzanuha al-ghaliba 12 wazna wato ma'aunan shi wanda suka yi rinjaye a ciki guda goma sha biyu ne ma'aunan shi na'am isnani mukhtasani bi babu fariha wato guda biyu sun banta da babun fariha kadai wa kuma af'ala hmm, da fa'alan af'ala lazi mu'annazu ko fa'ala af'ala wanda mu'annas din shi fa'ala ka ahmara wanda mu'annas din shi hamra ahmar hamra wa fa'alan akwai fa'alan allazi mu'annazu ko fa'ala kamar adishan a ce adisha ko jaw'an alwalad jaw'an albintu jaw'a ah, yani arrajulu gazban almar'a gazba a gane ku shi gazba na mace ne wa arba'a muktassa bi babi sharufa guda hudu ya keɓanta da babin sharufa ya shurubu wa hiya fa'ala bi fathatayn eh akwai fa'ala da fata biyu ka hasan hasanun hasanun mai kyau ne shi badalun sadauki ne shi hasanun baɗalun sadauki an gano wani kaga wani mutum ga wannan hasadu ba zai gane ba zai gane cewa wannan yana da alaka da sifatu mushabbaha ba rajulun hasanun mutum ne mai kyau wa rajulun badalun mutum ne jarumi mai jarumta duk wa'annan gaba daya sifa ne mushabbaha bi zul fa'il akala wa zali fa'alun wa fu'ulun idan akwai mai fu'ul da don ma guda biyu ka junubun huwa qalil da shi wannan bai da yawa junubun kaɗan ne kwarai daga gaske shi kuma kalmar junubun din nan yakan ɗauki mufras yakan ɗauki jam'i rajulun junubun an gani qaumun junubun au kuntum junub wa in kuntum junuban fa taharu fa kalmar junub yana ɗaukar mufras yana ɗaukar jam'i an gani ku wa fu'alun bidam akwai fu'al bidam ka shuja ja wa furat eh, jari eh, mai jarumta wa furat ruwan daɗi furat ruwan daɗi ruwan da babu gishiri a cikinsa yana da daɗin sha a gane furat wa fa'al akwai fa'al bil fatai wa takfir mutum karajul jabal mutum mai ragwantaka jabal mai ragwantaka wa mar'atun hasan da mace kamammiya biya ba ta irin alakan banza da mazaje wahiyar atifa ita ce kaman biya daga miyagun ɗabi'u mustarika bayan babai ne guda shida ya yi tarayya tsakanin babi guda biyu shi guda shida tarayya ya yi ka fa'ali bi fatanin zamakon ka bastin ka sabbatin eh, bastin mai shimfiɗa hannu wa zakmin mai kiba a al'awal min sabi bilkasar أغاني سبئة يتسأو كسبئ ديشي سبئ أغاني سبئة بالخزن وثاني من دقمة بالضم ياي كوري ياي سبا دقمة فعلة بكسر نانتي سبئة أنو وزن بقدرتا قجيري نعم أقول فعل بكسر بسكون كسفر كسفرين wa milhin na farko min satira bil kasar wa sani min maluha ya yi gishiri hmm. milhin mai gishiri sitirin zero abin da ke zero sifiri sifiri sifiri an gani wa fu'alin shi suna iya zo kan wannan ma'auni shi ma sifa ne mushabbiha bidom mai faskun ka hurrin mai yanci بيمشي الأصول ƙarfi أو mai الأول من حرر أزله حرر يا إنس حرر يا إنس بالكفر والثاني من سلب بالضم يا ثوري سلب يسلب أغاني وفاعل أقوي فاعل لفتح لكسر كفري ونجز الأول من فرحة بالكسر والثاني من نجس najusa ya najastu najusa ya najastu bi zambi akwai fa'irin ka sahibin wa sahirin al'awwal sahiba sahiba bil kasr daga sahiba ka samu sahib wa salimin dawra bi dam sai ka samu dahir mai tsarki to kun ga dahir ya zo kan ma'aunin fa'il kuma ka'idan fa'il a wato shi ma'auni ne na ismul fa'il ismul fa'il na sulasi mujarrad yana zuwa kan ma'aunin fa'il to amma kuma wato yana zama isa fa'il in zama muta'addi in ya zama lazim sai ya zama sifa al-mushabbiha bi dhul fa'il kaga nan fa'il ne kamar a kamar nan fariha bil ta saka ce ne farihun wannan farihun din a bashi bane ka sahiba sahib din nan kaga sahiba lazim ne shi dan wura dahir shi ma lazim ne shi fitin da lazim ne ya zama to sifa mushabbiha bin zulfari sai dama shi sifa ne wanda yake lizimta abu baya rabuwa da shi a gani yana lizimta abu baya rabuwa da shi akwai fa'il kaman bakhil mai ruwa karim mai karamci karimi ina ce mutum karimi mai kyauta kuma baya gori zai maka kyauta ba zai maka gori ba zai maka kyauta kuma ya mutunta ka akwai wanda zai baka kyauta sai ya zage ka ba a kiran wannan karim yana bayarwa amma zai zage ka ya wulaƙanta ta ya baka shi wannan karimi zai baka kuma ya mutunta ka ba gori shi wani gaskiya karimi ne a gari to wannan shi ne ma'ana bakhir wa karim kuma wannan in ce mutum karim sifa ne wanda ya lizinke shi baya rabuwa da shi baya rabuwa yar ga ya zama sifa lazima lahu sabita an gani kamar bakai na ce mutum marowaci to rowan wannan ya riga ya zama halittar shi ba za ka iya raba shi da shi ba akwai wanda na sani haka wallahi baka isa kudin shi ya fita ya maka ba kuma yana na yanzu ba ɗalibi ne na sunna wallahi baka isa ba ya dauki kwabo ya baka ɗan uwansa ba su isa su ci wani kwabon shi ba ko baki ya yi wallahi ba zai ba su ko kwabo ba sai dai a yi ta wasa da dariya har su wasu abin ya riga ya zama jikin shi a gane ko ya zama jinin shi wanda ba zai iya rabuwa da shi ba kaga irin wannan shi ne ma'ana kai amma wanda zai bayar wani lokaci wani lokaci ya hana ai bai zama kifa lazima da gobe a gani to wani rowa ɗabi'an shi ne baka isa ba shi wani wani wanda na san shi kawai yana mana waje ne amma matan shi da yi shi alhamdulillah zai ba matan zai ba 'ya'yan shi amma ko ɗan uwan shi ne ko abokin shi ne wanda za ka ci kwamanci ba an gane wannan to za ka irin wannan shi ne fa'il ya riga ya zama sifa an gane wanda yake da kuma karim ya zama sifa irin nashi karamci al'awwal min bakhila bil kasar wa sani min karuma bil dam karuma an gane kaga shi ba karuma duk fiye da yazo kan ma wani fa'ula shi ma yana nuni ala subut wa dawam wal luzum sharufa ya samu daraja darajar nan baya rabuwa da shi tsallace ko ma yana nan tare da shi ina ba ta lura so da haka wato shi izu a shi wannan shi ma sai ba su mushabbiha na shi shi ne ke zuwa matsayin fa'il kamar karu ma karim wannan kuma bakila الكذب بخيل نكتفي هنا ولا يكون اسم زمان الخبر عن جثة وإن يبيت فأخبرا ولا يكون اسم زمان الخبر ولا يكون اسم زمان الخبر اسم زمان وتزرب زرب الزمان بايا زمان خبر عن جثة جمال الجكي zarfu zaman baya zama khabar game da jiki game da abin za ka iya tabawa kamar littafin nan justa ne shi kamar mutum shi ma justa ne to duk abin da ke zarfu na zaman baya zamantowa khabar an justa amma wa in yufi amma idan ya ta to kamar da shi khabar in har ya bada ma'ana to shi kenan kamar da shi ne khabar zarful makan ya kau khabaran an justa shi zarbul makan yana zama khabar game da jiki duk abin da za a iya tabawa na hau zaidun indaka zaidun mai ne shi jussa zaidun indaka kaga zaidun muktada umar ko mai zama a zahira da akiri inda zarbul makane mansubu ala zarbiya wa mudaf wal kaf mudaf ilayhi wa shubu jumla indaka wa shubu jumla fi mahalli rabi al khabar mubtada an gano wannan kaga nan wajen inda ka ya zama kabar ga jusa shine zai wa anil ma'ana anil ma'ana sannan yakan zama to kabar ga abin da yake ma'anawi abin da yake abstract abin da ba za ka iya tabawa ba abin da ido zai gani ko kunne zai ji amma bai tabuwa wannan wajen misalu inda yaki na wajen ka yaki menene shi jusa ne ko ma'ana wai zai iya dauko yaki ya rike hannu babu kamar al-iman imani menene shi kaga ma'ana ne shi al-gadab ma'ana al-jamal ma'ana an gari to shi zarfu zaman wato shi yana aukuwa kabar al jinsa amma kuma kuma nan wani lokaci yakan auku kabar an ma'ana zarfu makan zarfu makan al-qital indaka kaga al-qital mubtada marfu bi inda eh, zarfu makanin وهو مضاف هناك مضاف إليه وشمو جملة إن ذكرنا في محل ربع خبر مبتدا القتال مستقل مستقل عندك وما ظرف الزمان ما ظرف الزمان فيك أو خبرا عن المعنى أما ظرف الزمان ينا زمان خبر كما ده أظن ديك معنوي منصوبا وتوفي هل كوني منصوبا أو مجبورا ناو القتال يوم الجمعة القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا أو خبرا عن الجثة shi zarbu zaman bai aukuwa kabar game da abin da zaka iya tabawa gangan jiki abin da alal musallif illa idza afada nahu to sai shi bai ce wala yaqulu ismu zaman khabara an jusati amma wa in yufid fa akbira idan ya to yana fa'idantarwa to zaka iya mai da shi kabar an gane shi yake cewa illa idza afada al-laila al-hilal hmm. daren yau daren jinjirin wata ne daren yau daren jinjirin wata ne wa rudabu shaharai rabi wato danyantaka watanni guda biyu ne na rabi watanni guda biyu na rabi fa'in lam ya kamaran alal jinsa idan bai fa'idantar ba baya zamantowa kabar game da jinsa zaidun al yau zaidu yau me ma'ana zaidu yau kaga bai ba da ma'ana ba wa ila haza zahaba qaumun zuwa wannan ne wasu mutane suka tafi daga cikin su akwai mawallafi shi malam ibn malik amma wanda ba wa'annan ba wato sun tafi zuwa ga hani kai tsaye kwata-kwata bai yiwuwa bai yiwuwa zarfu zamani ya zama kabar kawai hmm. in ji wasu idan wani abu daga cikin wannan ya zo yu'awwal za a mai tawili idan wani abu daga cikin wannan ya zo za a mai tawili na hau kauluhum allaila al-hilal kaga kaga laila din nan ma'anawi ne daren yau daren jinjirin wata ne warrudab sharai shi kuma danyantaka watanni guda biyu ne na rabi da rabi dolo ulgilal algilal al-laila ta eh, ce dolo ulgilal al-laila kullowan shi samuwan ainihin danyantaka ko dabirin dabirin da ke rudab ana samun a watanni guda biyu na rabi haza mazhabu jamhurin basariyin wannan shi ne mazhaba na jumhur na malaman basra mazhaba qawmun min al shi ma ba akwai mazhaba kamar yadda fiqh ake samun mazhaba mazhaba kaza to shi ma nahawu yana da mazahib an gano wannan kuma idan mutum yana so ya fahimci abin da kyau sai ya karanci duk mazahib na nahawu saboda in ba haka sai mutum zan ba kauye menene ba kauye za ga wani lokaci wani zai yi magana ya dauki wata wata mazhaba ne kai zai ga lokaci ai wani jahili ne ba abin da yake yi ba saboda kana da karancin sanin nahawu din baka san mazahib na nahawu ba an gane amma idan mutum ya karanci mazahib na nahawu in ya ga mutum zai a wani ya dauki mazhaba kaza kamar qira'at ne kaga wani ya dauki qira'a na kumbul ko ko hamdu duri ko ibn ibn rush akwai wannan ibn wannan wannan ya zo shi wannan ibn kasir to zaka akwai akwai akwai ainihin qira'at kala kala to wani magana man ka jan fara ce ayi wannan kuskure ne amma in mutum ya san qira'at yana ji da shi a wannan qira'a kaza mutum yayi to shi maka zalika a wajen wajen ainihin abin da ya shafi nahau akwai ainihin mazali dole ne mutum ya san su domin kai ya zamba kauye in ko baka san su kaga wani yana larabci kada kai saurin inkari da rashi wani zai yi magana ne don kai magana ya wulakanta ka ya tona maka asiriya gaban mutane an gane wannan ko eh zaba qaumun minhum al-musannif ila wato wasu mutane daga cikin su akwai musannif shi malam ibn malik zuwa ga halaccin wannan wai ba shi ba sha'ar bane ya ce ya halatta wannan ba sha'ar bane lakin bi sharti an yubina sai dai da sharadin ya fa'idantu wala ya kulu su zamanin khabara an jusati amma wa in yufi fa abira ai wa in yufi fa abir wannan alifu ana kira shi aliful iflaq an kawo shi ne dan a cika baiti amma wa in yi yufid fa akbir ta ce wa in yufid fa akbira an gane na'am na ka kaulika nahu fi yawmin nahu nahu yawmin tayyib mu muna cikin wani wani yini mai dadi fi shahri kaza muna cikin wata kaza wa ina za a shara wa in yufid fa akbira wa in lam yufid fa imtana idan bai fa'idantu ba ya hanzu na zaidun yawon juma'a zaidun yawon juma'a

نعم لا يوجد الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالأول ثمانية وعشرون فعلا إيه واتو أنا مغانا كان فيلي wanda yake zuwa mudha'af lazim idan fi'il ya zama mudha'af lazim yana zuwa fa'ala yaf'il mudha'af lazim kaman wato shadda ya shizu an gane fa'ala yaf'il yakan zo to shine ke cewa akwai hazir afal da rabani adu ma su zima zammu ainihin mudari akwai ɗaya wanda aka lizinta don ma ainihin mudari ɗin shi ainihin zima na samu don ma wani kuma ya zo da fuska biyu ya samu don ma da kasara da gaba ɗaya an gane gashi mu za a lazim amma kuma sai zama to yana da fuska biyu dan asalin mu za a lazim yana zuwa fa'ala yasir kamar saha wani mu za a saha saha kaga mu abu ne lazim ko mu tadi da shi lazim me yasa ya zama lazim na ce abu da abu lazim ya ke nufi eh ba za ka iya kirkiro ba kolin biyu tare da shi ba shi yana tsayawa ne kawai kan fa'il sai dai a sami jaro majuru kamar tsohon khabar sahal khabar labari ya inganta saha guda abu lazim ne sai zama saha ya sifu saha ya sifu an gani kamar jalla ya jillu jalla ya jillu to sannan aka samu ne shi wannan shi ne ka'ida fa'ala ya ilu lazim wani lokaci yakan zama fa'ala ya kamar marra ya murru marra ya murru muda'af dai lazim ya zama marra ya murru an gani to kuma haka samu wani ya zo da fuska biyu ya zama fa'ala tsidu fa'ala kulu shi ne yake magana nan wajen cewa a af'al da rabani ahaduhuma iltuzima zammu aini mudari'i ɗaya daga cikin eh, eh, an lizimta don man aini mudari'i don man kawai zai yi kamar marra ya murru a gani wal'akar shi maɗayin ba ya zo da fuska biyu don ma da kasara fal'awwal samaniya wanda yake zuwa da da damma na mudari'insa fi'ili ne wato nawa 28 su 28 suke zuwa muda'aful lazim sai zo da damma misalin marra bihi yamurru marra murru, shi damma ne ba marra yamirru marra murru, jalla rajulu an manzili jalla yajullu ma'ana jala jala wato ya wato ya kore shi wato mutumin ya bar gidan mutumin ya bar gidan ya bar gidansa wa rahila an eh ya bar gidan kuma ya tashi daga gidan wa habbatin ri habbatin ri ai tahubbu habba tahubbu ba tahibbu ba wa zarra shams tazuru wato iska ya iska ya iska ya kada wa shams rana ya kullu. tazuru ai tsala ta kullu. wa ajjatin naru ta ai hajijan wuta ya huru ai sauwatar ka yi sauti wa radu ajja mutum kuma ce ajja hmm, asra ai asra ajja radu ya uju ai asra ya yi sauri hmm. wa karra ya kir karra ya kurru karra ya kurru oh. karra iraja ya dawo na ba na magana fa'ala ya kulu ne habba ya hubbu zarra ya zulu ajja ya uju eh, karra ya kurru ba ya kiru ba ya kurru a yi na'am a hamdu qadir kaga kawai mutum ya ga abin da aka rubuta amma ya manta darasin da ake yi darasin da ake lokacin da muza'afin lazim yake zama mai yake zama ya kulu eh fa'ala eh zai shi an ce kuma ya kiru kuma ka karanta shi abu ka wuce ka kokolon baya aiki kenan kawai kaga na bin abin da aka rubuta ne in mutum ya zama haka to zaka karanta zai fi wahala za ga wani lokaci an samu kuskure wajen rubutu to karatun da kai shi zai cece ka za a samu a sa madabariya wajen rubutu ko wajen bugawa sai a yi kuskure to kai tun da ka san ƙa'idar sai ka amfani da ka gyara wa hamma bihi ya hummu ba za ka ce ya himmu ba ai ka sada bi himmati ya dimfare shi da himma wa amma ya ummu ai ya yi tsawo amma ya ya yi tsawo wa zamma bi an anfihi ya zummu zamma ai takabbara na ce zamma bi an ya daga hanci yana magana yana daga hanci irin shi mai girman kai irin shi ya isa din nan wa sahal madar ya suku hmm. wa dam'u wa sahal madar wa dam hmm. saha ya suku wato ruwan sama yana kwarara hawaye ma yana kwarara ya suku saha mazar kenan hmm. nazala bi kasara shine saha ya sauka da yawa malla ya mullu ya mullu ya kosa idza zamala idan ya kosa ai asra ai yayi sauri yana sauri sauri ya kosa wa allal lawn ya kullu allan sofa launin ya tsarkaka launin ya zama to in fari ne fari kal in in baki ne baki baki fari kirin in ja ne ja jawur allal lawn ya kullu sofa. ya yi tsarki kuma ya yi walƙiya ya kullu wal insan a yi sawwata ya yi sauki shakka ya shukku ba za ka ce shakka ya shi shakka ya shukku wa abba ya ubu abban wa ababan ta hayya a zahab mutumin ya yi tattali ya yi shirin tafiya ya yi shirin tafiya wa shadda ya shuddu shadda ya shuddu shaddan ai a da yayi tsukuwa yayi tsukuwa wa shaqqa alayhi al-amr ya shuqqu mashaqqatan ai azarabi ya fitar da shi wa khashsha fi shay ya khushu khashshan ai dakala khashsha rajul fi shay mutum ya kutsa ya shiga cikin abu wa ghallatu ya gullu galla ya gullu kazalika wa qashsha qashsha al-qawm yaqushuna qashshan hasunat halu halin su yayi kyau bayan tsanani wa janna alayhi laylu eh dare ya masa duhu janna ya junnu jananan janna ya junnu jananan wa jununan ay satarahu satarahu an kira ma hukaci majnun saboda an lallabe hankalinsa wa rashal muzul girgije yayi yafi wato ya rushu ai amsara yayi ruwa dasha ya dashu kazalika shi ma dasha yayi ruwa wa sallal haiwan ya sullu sallan ai rasa yayi jinkiri wa dalla dabu ya dullu dallan ai hadar jirin shi ya zan banza dalla damu jirin shi ya zan banza ba a biyan diya idan ya zama to an kashe mutum kisa wanda yake na banza wanda ba za a biya ba ce jinin ya zama banza an kashe banza ba za a biya ba shi ne gudira wa khabbal farz ya hubbu khabbal a gari doki yana gudu gudu wa khababal ko ya hubbu khababal ko ya hubbu khabiban duk mazardin shi ne ya yi tafiya dunar isra wato wato ya yi tafiya wato kuma bayan sauri wanda ba tsala shi kuma kayan abin nan tsoro ya yi tsawo wa kallan nakhlu kamman nakhlu ya kummu kumuman wa kumman ai ai atlaka akmamu wato abun din shi fasfan shi ya kullu asakin naqas ta usu asan ko asisan hmm. ai ra'at wa da ta kiwo ita kadai an tana kiwo ita kadai wa ya eh, qassa kazalika shi ma yana kiwo shi kadai shi wayannan gaba ɗaya ka haddace su su ne suke zuwa muda'abul lazim akan ma wani ya kulu an gani su kare ne in ka haddace su duk wanda ba su ba zai zo kan ya tsilo ne kan mutum ya samu ka'ida shi aiki kawai shi ne mutum ya haddace wannan in ka san wannan to duk sauran ma sauki ne hmm. qala yasful gari ya faɗa yana siffanta girgije dimatul hatala'u fiha wadab wadakun dabbaqal arda tajri wa tadir dimatul hatala harra wata dir eh wato girgije mai yawan zuba ana kira abu dima ruwan sama ne amma irin yayyafin na wanda yake daɗewa shi ne dimatu ruwan sama wanda yana wata yayyafi ne amma za a daɗe ana yin shi zai daɗe bai ɗauke ba an gane shi a kira mai suna zima wato ruwan sama wanda yake mai yawan zuba ha a cikinta ha wasafu a cikin shi akwai ainihin geza wato yana sakowa daga sama har kasa tare da shi akwai ainihin geza geza ta kal'ar ya lullube kasa ta jiri yana gudu wata jiri yana ɓuɓɓugowa yana gudu yana ɓuɓɓugowa ta jirgin wadda izama ashta urzul wanda izama ashta wa tuwarihi izama tashtakir tuqurul wadda yana fitar da ainihin dutse akwai wani dutse yana kina shi wadda an gane ku yana fitar da wannan dutse izama tashtakir wato idan ya cika izama ashdahat izama ashdahat idan ya dauke idan ruwan ya dauke sai ya fitar da dutse sai ga dutse ana ganin shi wace wari amma yana lulluɓa dutsen idan ma tashtake yana lulluɓa dutsen idan ma tashtake idan ya cika idan hantsan shi ya cika idan hantsan shi ya cika a gan wani idan ruwan yana da yawa sai ya lulluɓa dutsen idan kuma ruwan kaɗan ne sai ya fito da dutsen shi ne mana tukurishin wadda yana fitar da dutsen wadda ma ashjazat idan ruwan ya ɗauki wata wari yana lullube shi idan ma tashtake idan hantsar shi ya cika ya kama shi da dabba wanda hantsar shi ke cika yana zuba wa tara dabba khafifan mahira saniyan bursunahu mayan afir an gane ku wato watara dabba kana ganin ainihin damo khafifan wato mai saukin jiki mahira kwararre wajen iyo mai saukin jiki kwararre wato lokacin da ruwa lokacin da ake ruwa din za ga damo jikin shi ba nauyi mahiran ƙwararre wajen iyo yana iyo saniyan bursunahu yana mai miƙar da ainihin kumbansa yana miƙar da ainihin kumbinansa ma yan afir baya taba ƙasa saboda kwarewa, in yana iyo a cikin rafi baya nitsewa ba zai taba ƙasa kumban yana haka a gani saniyan bursunahu yana mai miƙar da ainihin wato kumbansa kumbunansa baya taba kasa watar shajara eh, a firiki firiki a karusin ko da ya fi har kumur kana ganin bishiyoyi a farkon fitowansu eh, a farkon fitowar bishiya za a gan shi karusin kamar kawuka ne ko da ya fi har kumur wanda aka yanke ainihin wato rawani lullubi a gare shi kamar kawuka ne wanda aka yanke rawani a gani kana ganin bishiyoyi farkon fitowansu yadda ka san kawuka wanda an yanke rawani a gare su sa'atan sun manta raha wa bilu wanda ga wato kana ganin ainihin bishiyoyi farkon fitowa kamar kawuka ne wanda aka yanke ainihin wato na wato lullubi a gare su sa'ata wani lokaci sun manta hawa hawa biyu sannan daga bayan sai mamakon ruwa ya mamakon ruwa ya biyo baya wanda zai lullube ainihin bishiyoyi sashi da rasa mai tabbataccen sasani mai tabbataccen sasani wajen mai rauni mun hamir mai kurara mai rauni mai kurara wakala ya tufu gai ya faɗa yana siffanta girgiji rimatun hatala fi hawa fu wato ruwa ne wato girgije ne wanda yake mai yawan zuba fi hawa fu yana da ainihin geza wato yana daga sama zuwa ƙasa kenan yana jan ƙasa shi ruwan da bakal arda ya lullube ƙasa ta jiri wata biyu yana gudu kuma yana kukkugowa yana kukkugowa yadda ka san hantsa tukurin wadda yana fitar da ainihin dutsen wadda idan ya dauke idan ruwan ya dauke zai fitar da da bishiya da da zuwa zuwa ana ganin dutse dutsen wadda hmm. wato wari sannan yana lullube shi idan ma ta shi idan hantsan ya cika idan ya cika ruwan in girgije ya zo da yawa ya cika sai ya lullube wannan dutse wata dabba kana ganin damo mai saukin jiki mahiran kuma wanda yake ƙwararre wajen iyo saniyan musunan wato yana shimfiɗa ainihin yana mitarwa yana shimfiɗa kumban zamayan azir baya taɓa ƙasa saboda ƙwarewa duk wanda ya ƙware wajen iyo in yana iyo hannun shi ba zai rike ƙasa ba za a ganshi kuma ga mutum mai nauyi amma zai gaji mai sauƙin jiki wata rashin shajara wannan janku shajara ce kaga ana cewa shajara ashjar hmm. sannan shajara shajara shajara jam'i ne na shajara kamar kazbatin kamar kazbatin a ne kazba zarfatin zarfa zarfa irgaba wa daren shajara fi rayiki kana ganin bishiya a farkon fitowansa ka ru'usi kamar kawuka ne da aka yanke alhumur lullubi rawun na fiya a cikinta sa'ata wani lokaci sun manta hawa wadi sannan daga baya sai mamakon ruwa ya zo mata wadi ruwa mai zuba da yawa saki da lasna mai raunin sasani a wato mai tabbataccen sasani wahin mai rauni mun hamir mai kwarara بسم الله الرحمن الرحيم فإذا الشيخ في هلة مسمرة ممصرة ممصرة فإذا الشيخ في في هلة إذا شي أتكين هلة ممصرة أتكين كاين كليا wanda yake mai launi daban-daban kayan kwalliya mai launi mu masara kayan kwalliya mai launi daban-daban tsakanin tulu na giya da abin tatso giya. ga babban malami wanda yake tawa azi dazu kawai sai gashi bayan an gama bashi sadaka da sauran abubuwa ya koma gefe sai gashi cikin kayan kwalliya wanda yake launi daban-daban tsakanin tulun giya da kuma abin da ake tatso tulun kuma a gefen shi akwai mashaya giya tabhar eh, mashaya giya masu kyawun yanayi suna da kyawun yanayi wasu mu'un tazhar kuma ga ainihin kendur yana haske fitilla ga kendur yana haske wa asun wa abhar ga fulawan as da fulawan abhar duk fulawa ne ga fulawan an masu tashin kamshi masu kyau fulawan as da fulawan abhar duk nau'i ne na ainihin fulawa wa mizmarun wa mizhar eh shi ana kiran wannan wannan abhar narjis ko yasmin fulawan narjis ko fulawan yasmin sannan bayan wannan kuma ga nan aka rama wa lazun wanda ya gama wa'azi gashi nan ana kada ne garaya wa mizhar ga kuma ganga wa huwa saburi ya yastabzilu wani lokaci gashi nan yastabzilu dinan yana daga ainihin tulu wani lokaci ga malam ya daga tulun giya yana sha wa dauran ya saddiqul ida ida wani lokaci kuma yana neman ganga yana neman furucin ganga bayan ya gama shalici a kada ne ganga ya san saddiqu yana neman ganga ta yi furuci wa zafu asar ya fulshu sannan wani lokaci kuma yana shafan fulawa tunda akwai fulawan art da abhar sai idan shaki ainihin wa'annan fulawowi yana shafan fulawa raihan wa ukura yukazilu al wani lokaci kuma ya danyi ya ɗan yi wasa da 'yan mata yugazir gizlan ya ɗan yi wasan soyayya da 'yan mata ma a farsu lab yayin da na yi tsinkaye da ainihin rikicin malam na gane malam rikitacce ne ba ba irin malaman nan bane masu karatu na gaskiya wata yau mai min amsa na ga irin fefetuwan yininsa daga jiyansa hmm. wato yininsa musiban yininsa ya fi na jiya hmm. kusan malam kamar gaba gaba yake wajen lalacewa ga zurfin ilimi qultu lahu aula laka ya mal'un halaka ya tabbata gare ka ya kai la'anan ne anasita yawma jairun shin ka manta da ranar jairun da muka hadu da kai kana ta wa'azi ana ta kuka kana wa'azi mutane sai hawaye suke kai ka manta da wannan rana yanzu kai ne mai shan giya kai ne mai rawa da yan mata wadai ka mustagriban sai yayi dariya yana mamaki ya ma za ka yi min wannan magana ya yi dariya yana mamaki sannan sai ya rera wake mutsiriban yana rawa har da rawa mai taka <laughs> na'am fai da sheku fi mu masara. sai ga malam cikin wani kayan kwalliya mai launi daban-daban bai na binani wa misira tsakanin tulu da kuma abin da ake tatso ainihin giya wa haula wasu katun sabhar a gefen akwai mashaya giya wanda sun yi rinjaye wajen kyau kyawa masu kyau masu kyawun yanayi wa shumu'un tazhar sannan da can da rukun da yake abu yana haske wa asun wa abhar ga fulawan as da fulawan yasmin wani fulawan abhar wa mizmarun wa mizhar ga garaya ga kuma kayan kiɗa ganga wa taratan yastabzilu dinan shi wani lokaci tabzilu dinan yana yana daga ainihin tulu yana daga tulu yana shan giya wa dauran tukul idan wani lokaci kuma yana neman ganga ta yi magana yace ganga ta dan yi magana dan kada sai a dan kada ma aka maka lawa ganga sai ma ya dan taka wa dafa'atan yastanshiqul rihan sannan wani lokaci kuma yana neman ya shaki turare yana neman shakan turare wa ukhra yughazil al wani lokaci kuma yana ainihin dan wasa da yan mata falamma asfar ya ta su da bareyi su laraba suna ta mace da barewa barewa saboda kyawun wuyarta to suna kiran mata gizlan bareyi wani lokaci yana neman yayi wasa da bareyi da mata masu kama da barewa wajen kyawun wuya falamma asfar a lokacin da na yi tsin kayi ga rikicin malam na gane wannan ba malamin Allah bane na gane rikitacce ne shi wa tafawuti yawmihi min amsi da kuma fifituwar yininsa daga jiyansa qultu lahu aula laka ya mal'un sai kai halaka ya tabbata gare ka ya kai mal'uli idan ne ta yawman jayrun ka manta da ranar jayrun da kai ta wa'azi ana kuka fadalikal mustaghriban sai yayi dariya yana mamakin wannan magana kuma an shada mutum sanan zai rera waƙe yana mai dan takawa yana dan rawa haka masha Allah ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك